Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo a shirin sa na dare yau Asabar. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka da labaran duniya da kuma shirin ko san sai Afirka a yau. Muryoyin masu saurare, kisoshin rayuwa, tarbiyyar iyali da kuma duniyar mu a yau. To waɗannan dai su ne shirye-shiryen da da Allah za ku ji a shirin namu na yanzu. da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu za mu fara da shirin na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar biyar ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau wato bar ga watan yuni shekara ta 1967 aka fara yaki na uku a tsakanin kasashen larabawa da kuma isra'ila da kuma a lokacin ne jiragen yakin isra'ila suka kai hare-hare na bazata akan sansanonin sojin sama na ƙasashen jordan masar da kuma syria inda suka lalata kusan dukkanin jiragen yaƙi da suka mallaka sannan kuma suka tura sojojin ƙasa waɗanda suka mamaye yankuna masu yawa a cikin waɗannan ƙasashe uku a kasar masar yahudawan sun mame hamadar sina da kuma wani bangare na mashigar ruwa ta suez sai kuma a kasar syria suka mame tuddan golan sannan kuma bayan raba yankin yamma da kogin jordan da kasar jordan yahudawan suka mame birnin kudus wannan lamarin da ya baki ɗaya ya auku ne a cikin kwanaki shida bayan haka kuma yahudawan suka amince aka salwanta a tsakaninsu da larabawa a wannan yaki dai isra'ila ta samu gudunmawa da gagarumin taimako daga kasashen amurka da birtaniya domin murkushe kasashen larabawan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan yuni shekara ta 2004 tsohon shugaban kasar amurka ronald reagan ya rasu a los angeles bayan fama da rashin lafiya an haifi reagan a shekara ta 1911 ya kuma yi karatun digiri na farko a bangaren tattalin arziki da farko dai ya fara aiki a gidan radio daga nan kuma ya koma yana aiki na shirye-shiryen talabijin sai kuma daga lokacin hankalinsa ya fara karkata zuwa ga harkoki na siyasa inda ya shiga jam'iyyar republican ta masu tsatsarar ra'ayi na 'yan mazan jiya a kasar amurka sannan kuma bayan wani lokaci ya zama mamba a jam'iyyar a mataki na kasa a shekara ta 1970 ya zama gwamnan jihar california a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar republican sai kuma a shekara ta 1980 ya kayar da shugaban amurka na lokacin dan jam'iyyar democrat wato jimmy carter a zaben shugaban kasa da a gudanar a lokacin da ronald reagan ya karbi shugabancin amurka ya yi amfani da salon mulki na nuna karfi tare da kirkiro shirye-shirye na karfafa ayyukan sojan amurka da kuma lamura wa'anda suka shafi tsaro ta hanyar sararin samaniya inda ya ware makudan kudade domin aiwatar da wannan shiri a cikin shekara ta 1983 da nufin kalubalanta tarayyar soviet a wannan fage kamar yadda kuma ya bayar da umarnin yin shigar shigula ta fuska soji a cikin harkoki na kasashen duniya tare da mara baya ga gwamnatoci masu biyayya ga amurka sau da kafa wajen tunkarar gwamnatoci waɗanda ba su ɗasawa da amurka inda a lokacin ne bayar da dukkanin taimako da gudunmuwa ta soji da tarin makamai ga tsohon shugaban kasar iraki na lokacin saddam hussein domin ya yaƙi kasar iran Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. Kafafen watsa labaran Isra'ila sun bayyana cewa gwamnatin Netanyahu ce dai ta buƙaci Amurka da ta shiga tsakani don tsagaita wuta a tsakaninta da al'ummar gaza a yakin da ta kaddamar kansu yan kasar mali sun yi maraba da batun janye sojojin faransa daga kasarsu ta mali shugaban kasar rasha putin ya ce amurka na amfani da dala wajen cutar da kasashen duniya to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya ɗaya daga cikin manyan jaridun haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa gwamnatin isra'ilan ta roƙi gwamnatin amurka da shiga tsakani wajen ganin an tsagaita wuta a yakin kwanaki goma sha ɗaya da ta ƙaddamar kan al'ummar gaza lamarin da ke nuni da irin tsaka mai wuya da sahayuniyawan suka shiga sakamakon tsayin dakan 'yan gwagwarmayan falastinawa a wani rahoto da ta fitar jaridan yediot aharonot ta ce sabanin abin da wasu suke zato isra'ila ce dai da kanta ta dinga kai goro ta kai mari wajen ganin an tsagaita wuta yayin wannan yaƙi rahoton jaridar ya ce isra'ila ce ta dinga matsawa gwamnatin joe biden ta amurka lamba kan ta yi magana da gwamnatin masar da ma wasu kasashe na daban wajen ganin sun shanyo kan falasinawa don a cimma yarjeniyar tsagaita wutan jaridar ta ci gaba da cewa lokacin da gwamnatin biden din ta nuna kamar halin ko in kula kan wannan lamari ita da kanta gwamnatin netanyahu ta tuntuɓe mahukuntan ƙasar masar na su yi ƙoƙarin janyo hankulan amurkawan da su shigo cikin hakan wannan da dai ba shine karon farko da wasu kafafen watsa labaran isra'ila suke bayyana irin wannan godon da gwamnatin netanyahu ta yi wajen ganin an tsagaita wutan ba wanda hakan ke nuni da tsaka mai wuyan da suka shiga sakamakon tsayin daka da yan gwagwarmayar falasinawa din suka yi wajen mayar da martani ga hare-haren ta'addancin yahudawan sahiniyan a yayin wannan yaƙi na kwanaki goma sha ɗaya a ƙasar mali wasu 'yan ƙasar sun ce allah raka taki gona game da matakin ƙasar faransa na dakatar da ayyukan haɗin gwiwa da sojojin ƙasar a ne dai ɗaruruwan magoya bayan 'yan adawar mali ɗaya kira da m 5 suka gudanar da zanga-zanga a birnin bamako babban birnin ƙasar yayin da gamayyar na m5 ya cika shekara guda da kafuwa tuni dai a mali din da aka fara hasashen cewa za a nada choguel ga jigo a jam'iyyun 'yan adawa a matsayin firaministan kasar don dai ana iya tunawa zanga-zangar 'yan adawan ta empire ita ce ta yi silan sojoji suka kifar da wato mulkin tsohon shugaban kasar ibrahim bubakar kaita kawo yanzu dai faransa ta bayyana dakatar da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin dakarunta da na kasar malin sakamakon juyin mulkin da sojojin kasar suka yi a karo na biyu cikin watanni tara ma'aikatar harkokin wajen faransa ta ce matakin dakatar da ayyukan haɗin gwiwan samar da tsaro zai ci gaba da wanzuwa har lokacin da za a samu tabbaci daga sojojin na mali sun miƙa mulki ga fararen hula to masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bwh a nan birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa amurka tana amfani da dala wajen kaddamar da yakin tattalin arziki da siyasa akan sauran kasashe don haka ya ce rashin tana tunanin hanyoyin da za a bi wajen maganin wannan lamari shugaba putin ya bayyana haka ne a jawabin da ya yi wajen taron tattalin arziki na shekara-shekara da ake gudanarwa a birnin st petersburg na kasar ta rasha inda ya ce kasar rashin tana tunanin hanyoyin da za ta bi wajen tattaro kudaden mai da iskar gas inda take sayarwa da kuma kulla alaka ta kasuwanci da kudaden sauran kasashe na duniya ba dalar amurka din ba shugaban na rasha ya ce matukar kamfanonin mai na rasha suka daina amfani da kudin amurka to ko hakan zai iya zama babbar barazana ga dalanta amurkan yana mai cewa amurka tana kokari ne wajen dunkufar da tattalin arzikin rasha da kuma ci gabanta ta hanyar amfani da dalan hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da cacayen kuce da kuma cacen baki tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da ake shirin yin wata ganawa tsakanin shugaba putin din da takwararsa na amurkan joe biden a wani lokaci a wannan wata majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar nan ba da jimawa ba fari ya iya bayyana a yankin tigray na ƙasar habasha bugu da ƙari kan arewacin ƙasar ma lamarin da zai sanya dubun dubatan almomin yankin cikin tsaka mai wuya wasu ma kuma ga kai su ga mutuwa shugaban hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya mark lowcock shine ya bayyana hakan biyo bayan yakin da ya faru a yankin inda ya ce a lalata harkokin kasuwanci da ayyukan noma hakanan kuma da ayyuka na sadarwa wanda duk hakan na yakar wato sanya mutanen yankin cikin halin tsaka mai wuya jami'in ya kara da cewa ya zuwa yanzu dai ma akwai rahotanni da suke nuni da cewa an fara samun mutanen da suke mutuwa sakamakon rashin abinci don haka akwai bukatar ƙasashen duniya su yunkura don taimaka musu da ciki kuwa har da kuɗaɗe rikici da ya barke ne tsakanin gwamnatin tarayya ta wato ƙasar habashan ta fara minista abe ahmad da gwamnatin yankin na tigray a watan nuwamban shekara ta 2020 lokacin da gwamnatin ta zargi gwamnatin 'yan yankin da kokarin tawaye da kuma ballewa to masu saurare karshen labaran duniya kenan. To madala labaran duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana. Inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun shirin gwamnatin Tunusiya ne na ƙoƙarin soke biza ga Falasɗinawa domin shiga cikin ƙasarta da kiran da aka yi kan haramta ƙulla duwata, wata yarjejeniya majeniyar harkokin al'adu da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa ministan harkokin wajen kasar tunisia usman jerendi ya bayyana cewa kasarsa tana shirin soke biza ga duk wani bafalastini da zai shiga cikin kasar tunisia amma zartar da hukuncin karshe kan batun yana buƙatar gudanar da zaman tattaunawa mai ƙarfi da bangaren mahukuntan falastinawa wannan furuci ya zo ne a daidai lokacin da wani ɗan majalisar dokokin tunisia ya buƙaci gwamnatin kasar da ta haramta duk wani batun ƙulla yarjejeniyar harkokin al'adu da gwamnatin haramta haramtacciyar kasar isra'ila a yayin zaman mambobin majalisar dokokin kasar tunisia domin tattaunawa da mambobin majalisar ministocin kasar wata 'yar majalisa daga bangaren jam'iyyar annahada jamila alkasikasi ta sanar da cewar sun gabatar da wata takardar koki da majalisar dokokin kasar ta shirya mai dauke da sanya hannun 'yan majalisu da dama da ke kira kan neman soke biza ta neman izinin shiga tunisia daga duwani ba falastini da ke son shiga cikin kasar kuma sun gabatar da takardar ga ministan harkokin wajen kasar jamila alkasikasi ta bayyana cewar falasinawa masu son gudanar da ziyara a kasar tunusiya suna fuskantar wahalhalu masu yawa inda samun takardar izinin shiga cikin tunusiya wato biza yake ɗaukar lokaci ta hanyar neman tantance irin siyasar da Falasini yake bi da jam'iyyarsa kamar yadda ake gudanar da irin wannan salo har akan jami'an jakadancin falasinawa inda jami'in falasinawa da ya fito daga garin ramallah karkashin hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa yake shiga cikin tunusiya ba tare da takardar izinin shiga kasar ba wato biza yayin da jami'in da ya fito daga yankin zirin gaza bayi da haƙƙin shiga cikin kasar tunusiya sai da biza duk da yanayin siyasa da dan adamtaka da kuma tsaro da suka hukunta mana ba da dama ga dukkanin falasinawa shiga cikin kasar mu tare da gudanar da mu'amala da su kamar sauran 'yan uwanmu 'yan kasar jordan da suke shiga cikin kasar tunisia ba tare da biza ba hakanan jamila alkisi-kisi ta bayyana karfafa matakan diflomasiyyar tunisia a yankin zirin gaza ta hanyar bude karamin ofishin jakadancin tunisia a yankin zirin gaza har tunisia ta kasance tana taka gagarumar rawa a dukkanin yankin falastinu alkisi-kasi ta kara da cewar matsayin falastinawa a tunisia yana kara yin rauni a fagen 'yan uwantaka da zama zamantakewa inda ake samun bullar matsaloli da suke ƙara nisanta al'ummar falastino da ƙasarmu inda ba falastine ke ɗaukan tsawon watanni ko shekara kafin samun takardar izinin ziyartar ƙasar tunusiya duk waɗannan matsaloli suna kunno kai ne a fagen harkokin siyasar gwamnati amma banda a tsakanin al'ummar tunusiya sakamakon haka akwai buƙatar buɗe hanyoyin tattaunawa da ƙulla yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa tsakanin falastino da tunusiya domin falastinawa su rayu a cikin mu cikin aminci da nutsuwa jamila ta jaddada cewar a shekarun baya muna neman samun damar bude asusun taimakawa falasɗinawa da aikewa da tawagar likitoci domin gudanar da jinya ga dubban falastinawa da suka samu raunuka a gwagwarmayar da suke gudanarwa da bakin zaluncin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma a halin yanzu da dama ta samu muna sakaci da ita a tsokacinsa dangane da jawabin 'yar majalisar jamila alkasi-kasi ministan harkokin wajen ƙasar tunusiya usman jirandi ya bayyana cewa tuni dama akwai shirin da gwamnatin tunisia ke yi na ganin ta soke takardar neman bizan shiga cikin kasar tunisia ga dukkanin falasɗinawa don haka gwamnatin tunisia ta buƙaci gudanar da zama tsakanin ta da ɓangaren falasɗinawa domin tattauna batun jirandi yana mai fayyace cewar a dukkanin harkokinmu a ɓangarorin ƙasa da ƙasa mun kasance muna kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu kuma ko da batun bai shafi falasɗinawa ba sannan sannan gwamnatin Tunisiya tana ci gaba da kokarin kare haƙoƙin al'ummar falastinu a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kuma batun adalci shine sanya batun matsalar falastinu a jerin ayyukan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin yin dubi kansu musamman a fagen neman haƙoƙin al'ummar da ake zalunta a duniya ministan harkokin wajen kasar tunisia ya kara da cewa a kullum tunisia tana maraba da falasdinawa kuma akwai falasdinawa masu yawa da suka samu izinin zama 'yan ƙasa a tunisia kamar yadda wasu falasdinawan suka shafi tsawon shekaru suna rayuwa a cikin tunisia duk da cewa babu wata yarjejeniya da aka cima tsakanin tunisia da bangaren falasdinu kan batun janye takardar izinin shiga cikin kasar junansu Jirandi ya kuma fayyace cewar babu wasu manyan matsaloli matsaloli da suke janyo hana falasinawa samun takardar izinin shiga cikin kasar tunisia amma duk da 'yan matsalolin da ke akwai za a ɗauki matakin warware su ta hanyar gudanar da zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin tunisia da ɓangaren falasinawa kuma za a fara wannan aiki cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda akwai yiwuwar tattauna batun karfafa jakadancin tunisia a garin ramallah da yankin zirin gaza duk da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana kokarin ganin ta gindaya wasu sharuɗa ga gwamnatin tunisia kuma tuni bangaren tunisia ya gwada rashin amincewarsa amma duk da haka za a buɗe fagen karfafa tattaunawa tsakanin falasinawa da gwamnatin tunisia hakanan ministan harkokin wajen kasar tunisia usman jirandi ya bayyana cewa yana tattaunawa da takwaransa na Falastinu Riyad Almaliki. Hakanan shugaban kasar Tunusiya Kais Sa'id yana tattaunawa kai tsaye da shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan Falastinawa Mahmud Abbas. A gefe guda kuma dan majalisar dokokin kasar Tunusiya daga tawagar Democrat Nu'man Ash ya yi kira ga ministan al'adun kasar Tunusiya da ya nisanci amincewa da duk wani kiran neman kulla alakar gudanar da harkokin al'adu da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila yana mai nuni da cewa cewa daraktan nobel house a garin al'adun kasar kamal arriyahi yana da kyakkyawar alaka da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da buga littafinsa a kamfanin buga littattafai na haramtacciyar kasar isra'ila kuma yana kiran ministan al'adun tunisia da ya gabatar da goyon bayan ma'aikatar al'adun kasar kan matakin da ya dauka mukaddashin ministan al'adun kasar tunisia habib ammar ya mai da martani ga kiran da cewa matsayar ma'aikatar al'adun kasar kasar tabbatacciya ce kan rashin amincewa da duk wani nau'in kulla alaka da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a kowane bangare kuma matakin da daraktan nobel house ya ɗauka ra'ayi ne na ƙashin kansa wanda baya wakiltar ma'aikatar al'adun kasar da garin al'adu kamar yadda daraktan ya yi murabus daga kan matsayinsa don haka an maye gurbinsa da wani sabon darakta a nashi bangaren a wata zantawar da ya gudanar da tashar talabijin ta prince 24 a lokacin da ake cikin yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya bayyana matsayinsa kan batun neman ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin ƙasarsa da haramtacciyar ƙasar isra'ila inda ke fayyace cewar al'ummar tunisia ta jaddada rashin amincewarta da duk wani matakin ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare tare da yin kira ga 'yan siyasar kasar kan nisantar duk wata yaudara da za a bijiro musu da ita domin kwadaitar da su sakamakon haka shugaban kasar kais sa'id ya bayyana cewa yana kin jin kalmar neman kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila saboda kalma ce mai dauke da ruhin laifi shugaban kasar tunisia yana mai cewa kowace kasa tana da zaɓi wajen kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila amma irin wannan mataki yana dauke da ha'inci domin hakan yana yana daidai da yin watsi da halittaccen haƙƙin al'ummar falasino mai girman kima da daraja Kais Said yana mai fahimci cewar baya ganin al'amura za su daidaita tare da gudana yadda suka dace musamman batun wanzar da zaman lafiya a wani yanki ko bangaren duniya matukar aka ɗauki matakin yin watsi da haƙƙin wata al'umma a duniya musamman al'ummar Falasinu wacce ƙasar ta take ɗauke da wurare masu tsarki irin masallacin Aksa farkon alƙiblar musulmi kuma wuri na uku a tsakanin wurare masu daraja da ɗaukaka har ila yau shugaban ƙasar Tunisia ya yi furuci shi da cewa duk mai dauke da ruhin dan adamtaka dole ne ya yi tunanin yadda za a kawo ƙarshen zalunci da ayyukan wuce gona da iri kan al'ummar falastino daga cikin ƙasashen larabawa da suka ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila akwai masar jordan haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain sudan da maroko a wata sabuwa kuma a ƙarshen makon watan da ya gabata ne aka gudanar da bikin baje kolin faifai na bidiyon ƙungiyoyin gwagwarmaya da 'yantar da yankuna da haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye a garin al'adu da ke kasar tunisia inda aka gwada faifai kan tarihin falastinu da tarihin kasar da rashid al-musharawi ya shirya tare da gabatarwa bikin baje kolin ya zo ne daidai da ranar bikin tunawa da 'yantar da yankin kudancin kasar labanan daga mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ranar 25 ga watan mayun shekara ta 2000 babban daraktan gwada fannin fina-finai na kasar tunisia muhammad kafaja ya bayyana cewa sakon da ke cikin gwada fina-finan kungiyoyin gwagwarmaya shine wanzar da tunanin gwagwarmaya da kokarin yan gwagwarmaya a tunanin al'umma kamar yadda muhammad kafaja ya kara da cewa ta hanyar nuna fina-finan gwagwarmaya ce al'umma za ta ci gaba da rayar da ruhin sadaukarwa da matsayin juriya a fagen kare haƙoƙi a rayuwa kamar yadda aka shirya gudanar da gagar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 bayan shirin murin masu rare yanzu kuma sai shirinmu na gaba kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya alhamdulillahi an yi biki nafisa da sanda sayyadi da maryam inda aka kai kowa ɗakinta sai dai mu ce allah ya bata zaman lafiya hajiya yanzu hankalinta ya kwanta ganin ta sauke nauyin 'yan matanta har yanzu kausar tana da ɗauke da ciki duk da matsalar da take da ita kasancewar mijinta likita ne yasa komai ke tafiya cikin sauki duk wani matakin hana faruwan wata matsala doktor ya ɗauke shi kuma tana lafiya ita da cikinta sai dai ba ta aikin wahala sosai hakan ma ya sa ta samu mai aiki alhaji kanshi yana cikin farin ciki domin ya aurar da yaran shi mata bayan bikin ne ya sama ma Sadiq admission a abu zaria domin ya je ya yi karatu mai kyau dama rashin kuɗi ne yasa yake yin karatun a nan daura hajiya da kanta ta je gidansu ta ɗauko wata 'yar uwarsu ƙarama yarinya ba za ta wuce shekara sha hudu ba ta maido hannunta saboda ba za ta iya zama ita ɗaya ba alhaji da kanshi ya sama mata makaranta a fgc daura ta ci gaba da zuwa kwance malam da matar shi suke a ɗaki suna bacci wajen karfe sha biyu na dare har su ado da shatima suka shiga ɗakin da yaran su suke kwance ba su sani ba da suka gani kwance ɗaurin gabanta da ta ya kwance ita daban shi daban gefen ta ga ta guda biyu suna bacci mace sai ƙaramin su murmushi ado ya ce yau zan sama ma malam da matar shi bakin ciki wallahi shatima ya ce idan ka gama ina jiran ka amma mu ɗaure mata baki na fi son sai mun gama da ita sannan mu je mu ta da iyayenta ihu saude take so yi amma babu hali domin sun yi ma bakinta mugun ɗauri ta yadda ko nishi mai ƙarfi ta babu wanda zai ji haka ado cikin rashin tausayi abin da ya ga dama yana gama shatima ya maye gurbinsa zuwa lokacin tuni da ta sume haka suka barta suka nufi ɗakin su malam da suke baje suna kwasar bacci igiya ado ya ɗauko suka ɗaura malam da gado sannan shatima ya ciro wata ƙatuwar bulala da suka zo da ita ya tsula ma malam da matar shi a firgice suka farka matar za ta saka ihu ado ya ɗora mata wata sharɓeɓe wuka sai ƙyalli take yi hannu ta sa ta rufe bakinta kwalla tana zubo mata malam kuwa ya yi zuru-zuru da shi yana kallon su ado gashi a ɗaure ya kasa motsi zaman shatima ya ce malam umar imam wai kai malamin almajirai ko kuma malamin barayi ba ka zo ka kafa wata makarantar ka ta gulma domin ka yi amfani da yaran mutane ka ci karanka babu babbaka mutanen da suka yi maka rana suka kyautata maka fiye da iyayensu su ne kai ma butulci babana ya yarda da kai ya baka amana ta amma ka rufe ido ka kwace kuɗi na ke kuma munafuka kika ɗauke kayan da aka haɗo ni da su ke ga ki sarkin san banza wallahi yau za ku biya bashin da kuka ɗauka gonarka da kake jira yaran banza su je su gyara maka gobe da safe idan ka je za ka iske an cire komai ba kowa ba ne ya yi haka sai mu ka tuna dukan da kai ma naziru bawan allah akan ya taimake ni na dawo gida saboda mun je gonar ka aiki to yau duk zan rama mashi bulalar ya sa ya zana malam tas kuma suka hana shi daga murya kuka sosai malam yake yi don ba karamin duka suka yi mashi ba da shatima ya gama ado ya amsa ya zane shi bayan sun mashi lilis ko motsi baya iyawa suka koma kan matar hada fitsari sai da ta saki daga kwance duka sosai suka yi mata duk jikinta sai da ya fashe sannan suka kyale ta ado ya ce ina mukullin rumbunka malam da ƙyar ya ce don allah kada ku kwashe mana abinci ba ni da wanda zai bani dariya suka sa ado ya ce sai ka je su goga su baka dama ai su ne suke baka za ka ɗauko mana ko kuwa sai na cire maka hannu jiki yana kyar ma ya nuna masu inda yake haka suka je dama da mota suka zo domin ranar ba su maida ma alhaji motar shi ba da suka ara bayan sun dawo aiki gaba ɗaya abin da yake cikin rumbun sai da suka kwashe bayan sun fito suka leƙa ɗakin yadda suka bar su haka suke iske su ado ya ce idan kun tashi da safe sai ki yi ma diyarki fitsararren ruwan zafi domin ni da shatima mun kwashi rabonmu a cikinta a firgice zaliha matar malam ta miƙe zaune tana wani irin kuka malam kuwa ƙoƙarin kwancewa daga ɗaurin da suka yi mashi yake yi amma ya kasa dariya suka sa suka bar gidan jiki na bari zaliha ta kwance malam suka nufi ɗakin su saude wuta malam ya kunna da sauri ya rufe idan shi hawaye suka zubo mashi da gudu zaliha ta runguma saude tana kuka bakinta ta kwance ta fara jijjiga ta tana faɗin malam saudafa ba ta motsi saurin buɗe idan shi yayi ya fito waje da gudu ya ɗebo ruwa sun daɗe suna zuba mata kafin ta saki wata irin ƙara haɗe da kuka ƙara rungume ta zaliha ta yi tana yafa mata zanin ta tana kuka duk zafin da take ji ganin saudi a haka ya sa ta manta da ciwon da aka ji mata saurin yaran ne suka farka jin motsi zama malam yayi kamar an dasa shi ya buga tagumi yana kallon sau da idanuwan shi suna zubar da kwalla baiwar allah yarinya ba ta da laifin komai saboda shegen son abin duniyar shi ya ja maɗiyar shi lalacewar rayuwarta zaliha ta ce malam dole mu kai sau da asibiti kila sun ji mata ciwo da ƙyar ya buɗe baki ya ce mu bari zuwa safiya yanzu ko mun fita babu abin hawa haka suka zauna zugum zugum kowa da abin da yake damun shi to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya To madalla shirin kishoshin rayuwa kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu kusan na karshe wato shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masararo barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa na jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga dajiyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi yau din a cikin shirin namu na yau ba mu ba za mu ci gaba ne da sauraron imam umar ayuba wanda aka fi sani da dan ladi umaru babban limamin unguwar obi a birnin yawundan kasar kamaru kan yadda masu hannu da shuni a kasar ba sa sa himma wajen taimakawa addinin in malam ya shirya bismillah wannan tana ce masu malamai masu dan kula da yara ana taimaka musu ko kuma a'a har an kai ma watakila ana samun makaranta babu babu ba su zuwa jin wa'azi ba su cika zuwa jin wa'azi ba ke su ce da su ana yi da su ne ana su kansu haka hudubobin juma'a wani sa'i mutum ba zai tashi zuwa ba mashi an riga an kammala an riga an isar da huduban juma'a idan ya zai bi sallah a biyu kawai zai yawanci amma kafofi alhamdulillah kafofin wato yada zuka da kuma wato faɗakarwa na islama da yake yanzu suna yawa wani ko bai zo ba wa'azi zai bi shi har gidan shi gaskiya hanyar telebijiyon nan zai je gani zai ji to amma gaskiya wani abin shi a ji a bar shi a nan kawai Allah zai taimake mu mu addu'a da muke a kullum ubangiji Allah ya sa a gane mutum ya tara dukiya ya tara gidaje ya tara motoci ya tara komai amma ba za ka ga abin da ya ajiye na Allah ba guda daya ga 'ya'yan marayu suna yawo ba iyaye waɗansu abin da za su ci babu yara na yawo ba masu kai su makaranta mu ba mu da ƙarfi mu abin da za mu iya shine wato mu taimaka wa yara mu inda za taimaka mana mu ma mu taimaka musu to amma wallahi wallahi abin wani sa'i da tausayi da tausayi sosai wallahi mu iyaye mu malaman su mu kuma masu tarbiyyantar da su kai har ba yara ba kawai har da iyayensu a gida mata da maza ma wannan abin yana cinye lokacin yara wannan abin yana kawo musu wato tikas a rayuwa yarinya karama za ka ganta da telefon wanda ya kai a kudinmu na kamaru kamar jaka dari biyu jaka biyu wanda mutum wato ma'aikaci shi ya yi wata uku bai samu wannan albashi ba ya yi aikin wata uku bai samu albashi ba ya ga yarinya da shi to duk abin da kake nema mummuna yana cikin wani telefon nata duk abin da ake nema mara kyau yana cikin wannan telefon nata to saboda haka ne wato ya kamata a yau Eh, wannan ma wato kafa ne wanda za a iya amfani ta yada faɗakarwa da kuma wa'azuzzuka kafa wato ta social media a yawaita wa'azi a yawaita wato kira ga yara da jan hankalin su ta amfani da wannan abin domin gaskiya yana lalata 'ya'yanmu yana shigo musu da wasu al'adu waɗanda iyayensu ma ba su sani ba abubuwa da yawa munana ana samu a ciki kamar da ake samun yan kyawawan a ciki haka kuma munanan su ma ba a rasa ba wannan shine abin da ko gwamnati ma kanta ta wato tana gogari wurin ganin cewa an yi wa yara wa fashin baki an bambance musu tsakanin abu mai kyau da mara kyau a cikin wannan social media wanda ya kamata su bi domin za ka gani abin da wato bai kamata yaro ya gani ko yaro ya ji ba sai ka ga telefon hannun yaro yana gani ba yin ba wanda kuma isa ya hana shi to wannan abu ne wanda ya kamata su masu watsu irin waɗannan labarun su ma yan da dama tun da ke mu ba mu san yadda za mu yi mu kai musu wato kuka ko kuma mu isar musu da kukan mu ba waɗanda suke sama da mu waɗanda suke kusa da su muna so su dinga gaya musu cewa idan sun ga wani abin da zai gurbata wato tunani ko kuma wato abin da na yara su dinga kawarwa a dinga kawarwa yanzu kisa kisan kai yara wallahi a makarantu ya zama kamar ya zama abin wasa ba a dadewa baka ji yaro a makaranta kamar a college wato a makarantar secondary baka ji wani ya soki wani da wuka ba baka ji wani ya sari wani da adda ba baka ji wani yayi wa wani ko kuma a'a yaro ya kama yarinya yayi mata fyade ko kuma a makarantar ma yaran suna wato eh, hulɗa da junansu a cikin makarantar waɗannan da ba mu san su ba dalilin zuwa wato social media a nan ne muke samun labari muke ganin irin abubuwa haka saboda haka kamata ya yi kara uba ko uwa ko uba su ga 'ya'yansu da irin abubuwa haka suna barin su akwai lokacin da in yi kori yaro ya je ya kwanta wani yara har asuba za ka ga suna ta wasan suna ta kallon abin da bai kamata su kalla ba wannan ba malamai ba ne kawai ya kamata wato gwamnati na kokari malaman suna kokari iyayen masu kara kokari akan 'ya'yansu a fadakar da su domin fadakarwa baya kar a gaji mana baya yawa duk yadda aka yi yaro bai kama abu ɗaya ba zai kama wato kalma guda biyu wanda zai amfani shi insha Allah. insight masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon boh da ke nan birnin tehran da kasan iran inda kuma muke sauraron imam umar ayuba babban sakataren kungiyar nan ta addini ta akadar a kasan kamaru inda zai kammala da kiran da zai yi ga kungiyoyin addinin musuluncin kasar kamaru wajen dunkulewa ga kira ga tarbiyya baki daya sha Allah sha Allah wannan wallahi magana ne magana ce mai muhimmanci kaga da a nan yawunde garin yawunde ya kai wato an rarrabu akwai waɗanda suka ce su ahli sunna ne akwai waɗanda su yan tijjaniya ne akwai waɗanda su yan shi'a ne akwai waɗanda su ma waɗansu kira waɗansu sunaye dai daban-daban haka nan to a lokacin dan wannan idan yayi wannan sallama shi ka ga ya ɗauke shi kamar ba dan uwan shi musulmi ba wannan ya wannan sallama ya amsa wa, ko kuma ya amsa masa da wani renin wayo ko kuma wani abu haka to ana tafiya ana tafiya ana ci gaba da fadakarwa wallahi wannan abin yanzu ya ragu ya ragu sosai wannan bai salla masallacin wannan wannan bai salla masallacin wannan to da irin fadakarwa da muke da kuma irin mu'amala mu malamai da muke tsakanin mu muna nuna wa wato bayanmu da kuma mabiyanmu cewa babu wani bambanci a addini bambanci ɗaya ne addini idan mutum ya kawo wani abin da yake sabo wanda yake ba san shi a cikin addini ba samsam wannan ba za mu bi shi amma idan sanannen abu ne a addini mu kan muna haɗa kai daidai gurgudu a nan garin yawundi babu magana Izala. babu magana wai dan dariƙa babu magana dan shi'a idan abu ya tashi wallahi ana haɗa kai alhamdulillahi a yi shi ba tare da rena juna ba ba tare da kiyayya ba tare da kyaman juna ba wannan da ne abin ya zo wato lokacin da mutane suke cikin wani hali na rashin sani to amma yanzu da kokari da ake yi malamai suke na fadakarwa na nuna mutane menene sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam menene ma addinin to da yawa zaka gani wannan yaji kamar ni ba masallacin da bana sallah duk inda musulmi ina koyi da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu ala man kala la ilaha illallah wa sallu khalfa man kala la ilaha illallah ku yi sallah ga wanda ya ce la ilaha illallah idan ya mutu ku yi sallah a bayan mai limanci idan ya ce la ilaha illallah sauran tsakanin shi da Allah mu ba mu da wani bambancin wannan saboda haka kasan kamar ba ma sha'ani ba ma addini musulunci ba kawai abin da ya dauki addinin musulunci da kuma wanda ba musulunci ba alhamdulillah Allah ya bamu kasa wanda wato babu tashin hankali a cikin rawa kan addini babu fada babu kiyayya akan addini kowa yana da wato 'yancin aikata abin da yake aƙidansa idan kai dan ga ne wallahi kai dariƙanka idan kai dan izala ne kai izalanka idan kai dan shi'a ne kai shi'anka ba mai damunka gwamnati ba ta matsa wa kowa haka mu ma ba mu ba ma kawo wani bambanci tsakanin wane ya fi wane da imani wane ya fi wane Allah shi ne sani inna karamakum inda Allahi atqakum ubangiji shi ne sani mu duka musulmi yan uwa muke dukkanin musulmi nan kamaru yan uwa muke ba mu da bambanci insha Allah to masu sauraro gashi dai malam ya saka linzamin bayani to amma ga lokacin ba zai bari ba a nan ne kuma muke kammala hiranmu da imam umar ayuba babban limamin unguwar obi da ke birnin yawundan kasar kamaru kuma na'ibin babban masallacin yawundan na juma'a kenan da lokacin da ya bamu a madadin radio boh da ke nan birnin tehran ni awar kunya da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To madalla masu saurare da wannan shirin na tarbiyyar iyali sai kuma shirinmu na ƙarshe kenan shirinmu na duniyar mu a yau a yi saurare lafiya. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannun ku kuma da sake haduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar. To a shirin na yau za mu yi dubi ne game da yadda ake gudanar da rigakafin cutar corona a daidai kuma lokacin da har yanzu wasu ke nuna ɗarɗari game da amincewa a yi musu rigakafin. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. somalia yayin da wasu kasashen duniya ke fuskantar sake bullar cutar annobar corona, wasu kasashen tuni suka yi nisa wajen yi wa jama'ar su rigakafin cutar. yayin da wasu su kuma musamman marasa galiho suka kasance 'yan kallo sai dai duk da hakan wani babban abu da ake kallon tamakar na kaso ne ga shirin yi wa jama'ar rigakafin shine cewa har yanzu wasu ba su yadda a yi musu allurar ba saboda suna shakku a game da ita musamman kan yadda aka yi ta bankaɗo cewa wasu daga cikin rigakafin na haifar da matsaloli musamman na daskarewar jini to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana da dr bukar garema ƙwararren likita asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayarsa kan yadda su masana sha'anin kiwon lafiya ke kallon yadda shi sha'anin rigakafin na cutar corona ke tafiya a duniya yanzu haka wannan allurar rigakafi da ake yi a inda mu muka kalle shi abu ne da farko da ya zo ana alfahari da shi cuta ce da ta zo ta addabi mutane sai kuma ya zama aka yi gaggawa saboda dalilan da yake yi a cutar da mutane da kuma yake yaduwa an samu fahimta kuma aka samu masu bincike aka yi gaggawa aka samu wannan allura rigakafi an samu dan tangarda samun wannan allurar rigakafin ba a san yanayin ta ba wanne za a yi guda nawa za a yi har Allah ya bada sa aka samu kamfani guda uku hudu haka aka fito da su aka fare yi. Eh to a gamsuwa awa za mu ce an gamsu ta wani fanni don su kaman siyasar duniya wanda suke da karfi su suka fi samu wanda ba su da karfi kuma sai dai a tallafa musu. To amma kuma sai Allah ya yanayinsa su da suke da karfin kuma su suka fi samu cutan wa wanda ba su da karfin kuma sai cutan ya zo ya dan bai yi tasiri sosai ba ko da an samu dai bai kai yadda su kasashe masu karfi suke samu ba alhamdulillah an samu kaɗan wanda aka bawa alluran kuma bisa duka alamu waɗanda ya kamata a ba basu alluran suna samu shine mutanen da suka yi shekaru da yawa ko kuma mutanen da suke kula da marasa lafiya su ne target ɗin da aka fi so su samu kafin kuma a shiga gari sai kuma waɗanda suke da niyya tafiye-tafiye ko za su shiga ƙasashe da dama to dokta za a iya cewa ana samun nasara a gudanar da wannan rigakafin a duniya? A samun nasara batun wannan rigakafi za a ce ana samun nasara ta wani fanni a ta wani fanni ba a samun nasara. a nasara da ake samu shine a allura yanzu ta kara ko ina an samu to amma abun dubawa shine duk gun da aka samu sun samu isasshe a gwamnatocin irinmu na kasashenmu masu karamin tattalin arziki suna da shi isheshe idan na san a kasar mu najeriya wanda aka kawo a akwai suka san samu amma wanda ba su samu ba aka ce dole ya ajiye wa'insu kalilan don ba za a yi maka na farko ba a zo kuma lokaci na biyu yayi bayan wata uku hudu a ce kuma babu so dole wanda ake da shi a tana da ajiye saboda wanda suka karbi na farko su samu su yi na biyu din to muna jira kawowa za a sake yau da gobe yau da gobe ba mu sani ba abun tsoro shine mu namu wanda aka kawo daga indiya aka kera ta aka kawo to yanzu kuma kasar indiya sun fi kowa samun annoba to ba mu san dai yanzu abin da ake ciki ba ba to wani waje za a kawo mana namu a mu sun yi oda to amma tasiri kan yana tasiri don za ka duba kamar amurka da suke samu suka yi da yawa abun ya abin ya dan ragu sosai a kamar su brazil ma abin ya dan fara raguwa a kamar su europe kasashen su ingila da su meme da yake sun cimma wani alluran da yawa ya dan fara raguwa south africa ma kamar abin ya dan fara raguwa saboda sun samu wannan allura to amma kuma sai abin ya bullo ta gunda kuma aka yi yawanci suke bayar da wannan rigakafin kamar india to za mu zuba ido da mu gani to dokta sai dai tuni wasu suka koka game da yadda ake sanya siyasa a cikin wani al'amari na yin rigakafi ko kuma sayansa da ma karɓarsa ko ku ya masana sha'anin kiwon lafiya ke kallon wannan al'amari daman shi ta siyasar duniya aka ta gada mai karfi ya kara karfi mara karfi kuma sai yadda hali ya yi da shi to amma abun dubawa shine idan suka yi allura kamar ana samun yanzu an shiga yanayi na covid na uku a wasu kasashe kuma ana samun wannan shi kamar kasan kaman flu kamar kamar kamar mura da ake samu ita kwayar muran nan irin ta covid din kowane lokaci ta kan iya canjawa alluran da suka ajiye nan suna da tabbas cewa nan gaba in wannan kwayar cuta ta flu din ta covid-19 in ta canja alluran zai iya amfani na farko kenan na biyu kuma idan kasarsu din sun ajiye allura nasu kenan ba wani zai shigo kasar su ko ba wani zai fita daga kasarsu ya sake shigowa mutane za su shiga kasarsu su su fita za su iya kawo wani variety wani wani wani jinsi na wannan covid-19 da wannan alluran da suka ajiye kuma ba zai amfani ba alluran ba za ta iya amfani da wannan cuta na covid-19 da kowane lokaci nan da wata ɗaya biyu wani sabo zai iya canjawa ya yi mutation abin da yake kira ya zama wani abu daban suna da tabbatin cewa alluran da suka ajiye zai yi amfani musu nan gaba don saboda ko da mura na yau da kullum ne zaka ga kowane shekara ɗaya biyu sai an canja mata allura gunda suke yin alluran ke to wannan din ma zai iya yiwuwa haka to amma ba mu san dalili ba kyanta da sun yi din su bayar da wanda ba su samu ba don saboda akwai tafiye-tafiye a duniya dole mu su za su fita dole yanzu kuma za su shigo to mun ga wasu kasashen sun gama yi wa jama'ar su rigakafin har ma an fara cewa sanya takunkumi na rufe baki da hanci bai waje ba ko komi ko masana sha'anin kiwon lafiya za ku ce kan hakan To aka ce mana ko da an yi alluran akwai an maka na farko kafin a maka na biyu to ya kamata a bi duka hanyar da ake bi na kariya kamar da rufe takunkumi. Idan an yi maka na biyu kuma an ce kana aka duba kana da antibody kana da kariya sosai. To amma an kai kana da shi duk wanda suke kusa da shi suna da shi. Idan duka sun yi wa kasashen su sun ce su sun cimma wani adadi na kwaman kowa ya samu. Shine sai mu tambaya to idan wata cutar kuma ta covid ta zo da wani irin yanayi ta canja ta zofa wannan alluran zai iya yi an ce dai alluran da ake da su yanzu bisa duka alamu za su yi amfani da duka wa'anda ake da su a yanzu to amma kamar da na faɗa shi mura virus ɗin mura kan canja kowane lokaci idan su kaɗai za su kare kansu su kaɗai za su zauna a ɗakinsu su kaɗai za su zauna a cikin gidansu su kaɗai za su zauna a cikin asibitocinsu ba mai zuwa musu garin su kuma ba su je ko ina ba sai mu ce to shikenan ko ya buɗe bakin shi tunda kowa ya samu to amma kuma abin tsoro shine cewa idan mutum ya tashi kuma kasan da aka gama alluran an ce an mishi kuma ya tafi kasan da kuma su ba gama nasu alluran ba fa ko kuma wani da gun da ba a gama mashi alluran ba ya shigo kasar su fa ai zai cudu da su shi ma za a bar shi ya bude bakin shi ko kuma shi za a ce mishi shi ya rufe ya sa takunkumi so a wannan abun dubawa ne da gaske in an tabbatar an yi sai dai in an tabbatar duk kasashen duniya ko ina an samu to inda siyasa ta zo kenan ku ce kun ajiye magani ku ku ba mutane ba kuma ku ku ce kuma kuna so ku shiga su yi danya da mutane a abun dubawa ne har yanzu abin al'amari ne da masana kiwon lafiya ya kamata su duba wannan al'amari mutane na cewa to na yi allura me yasa zan rufe baki na kuma na yi allura me yasa zan ringa wanke hannuna to kaga abin dubawa ne har yanzu alluran kenan ba zai zama ɗari bisa ɗari yana magani ba to rukuta wani batun kuma shine cewa mutane fa yanzu haka wasu sun ki da haɗin kai wajen karɓar rigakafin nan saboda ana cewa yana janyo illa musamman daskarewar jini da aka yi ta yayatawa a baya-bayan nan shin ya za a yi kenan Eh, to wannan tambaya tana da amfani tana da muhimmanci sosai. In za ka duba kowane magani ne na duniya da aka yi shi, dole za a rubuta shi a ce fa wannan maganin kan iya jawo kaza kan iya jawo kaza. Ko maganin paracetamol din nan ne za ka ga an rubuta a paracetamol din nan zai iya jawo wani abu zai iya jawo kaza. Maganin hawan jini da muke sha kullum, maganin ciwon suga da muke sha kullum, kowane magani da aka yi shi. Kuma ko alluran rigakafi da ake yi na yara yanzu, za ka ga kafin ka kai yaro ma za a ce ka bashi paracetamol. Ana yi ka ce ka bashi paracetamol saboda me yana kawo zazzabi kaga wannan wani illa ne wa'ansu kuma a ciki ko da wannan alluran da ake na rigakafi sai kaga wani yaro ana yi mishi da an yi mishi sai kaga ya samu convulsion ya samu kamar farfadiya to amma a cikin wanda ake wa a cikin guda miliyan guda nawa suke samun haka kowane magani da ka gani za a rubuta maka illan shi amma ba an ce kowa ya sha zai samu wannan illan ba to sai a duba amfanin magani shine idan a cikin miliyan ɗaya waɗansu ba su yi sa'a ba ya same su wannan illan ta kama su sai a duba sai a kwantifa wani irin illa ne illan ana warkewa da shi ana yi maganinsa na farko kenan na biyu a cikin mutane miliyan ko a cikin mutane dubu ɗaya guda nawa ya kamu da shi to sai a duba amfani illan wannan sai a sa shi da nauyin kuma amfanin da maganin zai yi to ballantana wannan covid-19 ah, rigakafin an yi shi da gaggawa ba tsaya an yi tabbatar da illarsa da illarsa ba saboda ana neman shi da gaggawa yana kashe mutane mutane dole ne a ɗan yi ɗaya biyu a laboratory a ga illa kuma in an fara bayarwa dole za a gano illa ɗaya biyu to amma a cikin kaman daskarewan jini da aka ce na yi sai a duba a duniya mutane nawa suka samu wannan daskarewan jinin wanda suka samu daskarewan jinin nan suna warkewa da shi in sun guda nawa sai a duba to me illan wannan guda nawa da suka samu daskarewan jini da kuma duka mutanen duniya da zai musu amfani to abun faɗa shine duka kowane allura abin da yawa wanda kaza ba zai yawa wani kaza ba sai a duba kuma kowa kowa ne ya samu wannan abun in kowa ne ya samu wannan abun duk za a yi withdrawing shi sai a ɗauke shi gaba ɗaya amma in aka ga amfanin shi ya fi wannan ƙananan illolin da ake gani ko kuma illolin da za a iya maganin su shikenan shine muke ba mutane shawara kar ka ce ba za ka karba ba in ka ce ba za ka karɓa ba to in ka kamu da covid ɗin kuma ya zama maka shine kuma wani abu fa ai gwamnatin da an kawo kowane cuta an ka ce an kawo maganin shi sai ka karbi maganin sa to rikasa ana ta yin wannan rigakafin amma kuma a wasu kasashen abu sai haɓaka yake yi ko menene ka janyo hakan Um, abin da ya kawo hakan shine yanayi na biyu da ake zuwa yanzu ma an ce akwai kasashen da suka shiga yanayi na uku yanayi na biyu da yake zuwa za a ce kamar yadda na faɗa ana kiran shi antigenic mimicry da mutation antigenic drift so kowane virus na mura har da shi muran uh, wannan covid din kowane lokaci kamar da na bayani zai iya canjawa zai iya canja launi da ya samu wannan sai ya canja launi ya dawo wani abu daban to muna ana tunanin india sakan web da suka shiga nan ya zama musu annoba yanzu ya fi na ko ina kuma kaga da spain ake magana da america ake magana da brazil ake magana yanzu ga ya koma india to wani irin ya samu a shine dole masana ilimi da masu bincike su ɗauko wannan virus din kuma a duba a laboratory a duba wani wani iri ne kuma ya zo yake illa haka ya wuce na farko wadda aka samu to kaga sai an yi bincike kafin a mana bayani me ya faru me ya kawo haka kuma su sun fara wani allura daga kafi amma lokacin da suka fara wayansu ba su kai sun samu na biyun ba an ce sai ka samu na biyun kafin kake da kariya na musamman to amma kaga duka su sun yi na daya wayanda suka iya kamu wannan suke samu wannan abin al'ajibin har yake kai ga rashin rayuka an taba musu alluran a alluran ya yi musu amfani ko kuwa har yanzu alluran tukuna bai ishe su su ba ko kuma ya ishe su bai kai ya musu kariya ba ko kuma wani sabon yanayi na covid-19 ne ya zo ya shige su muna jiran sai bai bincike ya nuna me yake faruwa To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin na duniyar mu a yau a wannan ranar sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya da ya sadaukar mana da lokacinsa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku bisalam a huta lafiya to madala bayan shirin duniyar a yau wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu tama da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara kafafen watsa labaran isra'ila sun bayyana cewa gwamnatin ya wuce dai ta buƙaci amurka da ta shiga tsakani don tsagaita wuta a tsakaninta da al'ummar gaza a yakin da ta kaddamar kansu yan kasar mali sun yi maraba da batun janye sojojin faransa daga kasarsu ta mali shugaban kasar rasha putin ya ce amurka na amfani da dala wajen cutar da kasashen duniya. to masu saurari da haka ma kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da idan Allah da safe inda za mu sake kasancewa tare da ku da wasu sabbin shirye-shirye din to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji su da kuma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama idan na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh